ku yi subscribe a YouTube channel namu mai suna Nafisa Bet domin kallon ƙayatattun shirye-shiryenmu. Ila kwana. Kwano. Dalla matsa ka bani wuri. gindin ya da suka wannan gidan gadere gindin ya da suka wannan gidan gajere gindin ya da kuka Ne haka gindin ya da kuka magana fa nake maka wannan gidan gajere gindin tsanya da magana da ke maka me haka tsafta ne wanke gidan ne tsafta to a an yayin kinin kazami ne kana da tsafta shi sa ni ganka haka Allah shi turbo bai Allah shi turbo bai dan Allah me haka dan Allah kaka kodan mana da fenti ha zuwa zuwa zuwa zuwa ji wani irin damiji da Allah me ya kan Allah haka ake haka ake koda wuta kika gana kuna ne na wanke gidan ne ba saboda me kake wanke gidan ta yi wansan ga miki wallahi sirri ne wallahi sirri sirri ne kai za kana da wani sirri ta yi Allah na na yi mafarki na yi hudarin zaune ne to shine kuma sai gidan ya nutse a cikin hudarin ya nutse sun damu to da ƙin na tsamo shi a cikin mafarki shine yanzu na wankewa ne kar ya mu ya zo ya gani zai mun faɗa ya ce na ne na kazanta ne wannan ai ko bai maka ko bai maka faɗa akan fitsarin da kai ba har ba dan Allah da annabi ya za ka zo ka ci kana wanke gida saboda kai kai mafarki kai fitsari ta ba na so yana zara jin zarni ne hakan nan ba da da ya kazanta ba babu ce wallahi kin ga da an ga gidan mu za a ce gidan fitsarin ne a fitsarin gidan su to ka je ka wanke daidai inda kai fitsarin ma ta gidan ne ya nutse ciki ne ya nutse ciki ne ya sai ne cewa ba tsarin kogi kogi ne ko ne salamu alaikum wa alaikum salam zan dawo an jima sai in kammala a ai baka isa ba wallahi babu inda zaka je ga ya me kake yi ka ga ya me kake yi sauke mu sauke mu boki ni na kawo maka ka sauke da kanka to to shikenan shikenan shikenan menene in tsere na kike so faɗa mai zaka yi me kake yi me wani ke yi muku ta shi nake tambayar ta me kake yi me ka ɗauko wannan bokitin kana yi nan wurin eh, na tsafta ne tsafta kuma ok duka kokarin da ita take kazama ce sai ka gwada mata yadda ake tsafta dallan na aljihun rigar ne dallan nan yin nuna ka gan shi babu maganin kwari ne a gidan nan kaga aljihun yanzu sweet mu gida kamar bacci bai ne yana ma fara bacci gaban mu kuma kai kai na aljihun ne wani don ciro omo ne wallahi wai me za ka yi da wannan bokitin ne eh na ruwa ne na zuba cikin bokiti to shi ruwan me za ka yi da shi zan jika soso ne da shi to shi soson mai laka da shi zan matsar ruwan jikin shi sai ka yi mai kuma sai ne in shanya shi to me yasa ka wanke shi saboda na aiki da shi aikin me kai da shi a don wanke gidan nan. a san ba da ya yi gurin ana tare darasu ta haɗa da kai ne ko aikin aikin kirki ne ke amma yanzu an yi sati biyu da aka yi fentin nan kai har kaga dattin da za ka wanke dinga abin da kika yi wannan tudun gashin naki na nemanci ne to lai ta zo yanzu za ta haɗa da kar ka manta fa matata ce matata ce fa kake gaya ma wannan magana ai na tsafta ne ba gidan nan ne wani al'amari ne ya faru na sirri shi ne zan wanke shi to me ya faru kafin ka gani me ya faru sai in sa yara su wanke ai ba sai ka wanke ba kakka manta kai kani na ne na yi mafarki na yi hutsarin zaune ne sai sai kuma ya ɗan yawa ne wallahi sai gidan ya nutse a cikin hutsarin shine yanzu nake so in wanke ne kar ka zo ka gani yanzu ka koma koma baya ya zama ba kamar san an yi maganan nan ba na gama wanke sai ka shigo abunka kaga baka ji zarnewa ba ganewa lafi lafiya ko to yanzu in na fita ya za a cire mun maganin da nake shi ne dama ya shift delete shift delete ya ake yin shi control alter shift delete delete yanzu ba wannan ba bari na san abin da ya kamata da yake gani sai kai escape escape kuma escape da dus dan Allah da annabi ka bata mana lokaci a'a a ah, da karka shawara lai a'a zan yi zan yi wani abu ne Meow. Ah. kaga yanzu kai ma ba za ka yi zannin ba aiko an wanke ka da kyau to mi kaga an wanke ka yanzu yanzu sai ka wanke gari cikin sauki lalaya a ciro ni wani tun da zu kuna na fada cikin rijiya kowane irin yan uwa ne lalla yawa lalla gashi ruwan cikin rijiyar masu sanyi ne da shi na sha gaya muku a rufe rijiyar nan bakwai wannan ya riga ya samu matsala wuce shige ciki kawai yaya antimu antimu <laughs> na lahu da tironi Ah! <laughs>